وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwana ga ma Allah ya kaddara haɗuwarmu domin ci gaba da darasinmu na littafin sharhu kashfi shubuhat na al'allama a sheikh Muhammad ibn Salih ibin Isaimin rahmatullahi alaihi wani asalin littafin kashfu shubuhati littafi ne na almujaddid shekul islam muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi alai mun dawo domin ci gaba da wannan darasi bayan tafiya hutun babbar sallah da muka yi yau gashi allah ya kaddara dawowar mu domin ci gaba da wannan darasi yau ashirin da hudu ga watan zulhijja wata na goma sha biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da takwas a yau za mu tashi inda malam Allah ya masa rahama yake cewa fa'iza kanati shafa'atu kullu halillah yayin da ya kasance ceto ga baki ɗayansa ga Allah yake Allah shi ne ya mallaki ceto shi yake ba da ceto ga wanda ya so cikin bayinsa daga manzanni da annabawa da mala'iku da salihan bayi da waliyai kuma yake ba da umarni a ceci wa'yanda ya yadda a ceto a ceta fa'iza kanati shafa'atu kullu halillah yayin da ceto ya kasance ga baki ɗayansa yana hannun Allah ya sa nan ba ƙauluhu fa'iza kanati shafa'atu kullu halillah aradal mu'allifu رحمه ta'ala muhammad محمد abdulwahab Allah ya masa rahama nan zan yi tambaya rahimahullah wani irin fi'ili ne wannan yawwa rahimahullah rahima fi'ili madi ne dama kuma haka muke fassara shi yawwa to a larabci akwai wato fi'ili yakan zo madi amma yufidu talaf shine abin da nake so mu fahimta an gane ko wato ma'ana rahimahullah kamar muna cewa Allah ya ji kansa muna ba ana ba da labari Allah ya ji kansa amma wato talab ne jumla ce wato ma'ana khabariya amma insha'iyya ce wato ma'ana nema ake yi wato du'a'iyya kai nake so in ce wato addu'a ake masa Allah ya masa rahama annahu idza kanat shafa'atu lillahi yadda sha'anin yake yadda lamarin yake yayin da ceto ya zama ga Allah yake subhanahu wa ta'ala shi ne mamallakin ceto ba wanda yake da hannu dangane da ceto sai Allah wala takunu illa bi iznihi ceto ba zai kasance ga dukkan mai yin ceton ba sai Allah ya masa izini ya yi ceton wala takunu illa liman irtaba kuma ceto ba zai kasance ba sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi, sai wanda Allah ya masa izini ya ceto, wanda aka yi wa izini ya ceto kuma ba zai ceta ba sai wanda Allah ya yarda a ceta, ba wanda yake so shi a kan kansa zai ceta ba. Wala yarda illa tauhida, Allah kuma baya yarda sai aƙida, sai tauhidi. babu wanda wato Allah zai ba da cetonsa sai yana da tauhidi sai yana da aƙida to tunda duk inda ka ji ceto kenan laifi ya biyo baya kenan ko to kenan masu aƙida masu tauhidi wanda suka yi laifuffuka Allah bai ga dama ya yafe musu ba to daga baya Allah zai ba da cetonsu ga annabawa da manzanni da mala'iku da salihan bayi da waliyai duk Allah zai ba zai girmama su wajen umarta su ceci wasu bayinsa wanda wato suka yi laifi ya azabtar da su daga baya kuma zai bada cetonsu. To Allah ya sanya mu cikin wanda za su shiga aljanna kai tsaye. Lazima min zalika Allah tutulaba Allah tutulaba shafa'atu illa min Allah. kenan tilas ne dangane da hakan tunda Allah shi ya mallaki ceto shi kadai Allah tutulaba shafa'a wato shafa Allah tutulaba shafa'atu illa min Allah ta'ala ba za a nemi ceto ba sai a wurin Allah sai ka ce Allah ka ba da ceto na ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya ni cikin waɗanda za ka ba da cetonsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam la minan nabi ba za ka ce alasa annabi ya ce wato ma'ana annabi ka cece ni ba za ka faɗi wannan ba sai dai Allah ka sanya ni cikin wanda za ka sanya su cikin ceton manzon Allah ya zama ina daga ciki ba a neman ceto wajen annabi a ce shi annabin a kan kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce ya cece ka fa yaqulu allahumma shaffi fiya nabiyyika Allahumma la tuharrimni shafa'atahu wa amsalu zalika sai ka ce ya Allah ka sanya ni cikin ceton annabinka ka sanya ni cikin wanda annabinka zai ceta za ka ba da ceton bayinka gare shi Allahumma la tuharrimni shafa'atahu Allah kar ka haramta min cikin wa'anda za ka ba da cetonsu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa amsali zalika da kwatankwacin irin wannan wala takunu illa min ba'di iznihi ceto baya kasancewa sai bayan Allah ya yi izini wala yashfa'un Nabiyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala ghairahu fi ahadin wala yashfa'un Nabiyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nina sai ce wala gairahu sai ne kamar kuskure ne akwai wanda ya wasalce nasa shi ma yau haka ya kamata ya zama haka ya kamata ya zama shi yasa na dawo baya wala yashfa'u nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala ghayruhu fi ahadin hatta ya'zana Allah fihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai ceto ba ga wani mutum ba zai ceci wani ba haka wani manzon Allah ba zai ceci wani ba har sai Allah ya yi izini ga shi wannan ɗin a cece shi wala azanu illa li ahli tauhidi Allah baya yin izini dangane da waɗanda za a ceta din sai idan suna da tauhidi sai suna da aƙida inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tabayyana laka ya bayyana gare ka baro baro kamar rana anna shafa'ata kullaha lillah ceto ga baki ɗayansa yana hannun Allah fatulubuha minhu fatulubuha minhu ka nemi ceton a wurin Allah fa aqulu Allahumma la harimni shafa'atahu sallallahu alaihi wa sallam Allah karka haramta min sanya ni cikin wa'yanda manzon Allah zai ceta kar ya zama bana cikinsu Allah ka sanya ni daga cikinsu Allahumma shafi'u fiya Allah ka ba da cetona ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amsali hada da wato ma'ana kwatankwacin wannan fa in kala ya sa lamba an gane ko yayin da wato ma'ana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kaulu fa in kala yawa ashe ba lamirin ba zai koma ga annabi ba fa in kala kaulu fa in kala ai al mushrik da ɗan bid'a zai ce allazi du'o rasulallah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi kai tsaye annabi yake roƙa ya cece shi inna Allah a'ata muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ash-shafa'ata abin da yasa nake cewa annabi ya cece ni ai Allah ya bashi ceto fa ana atlubuha minhu shi yasa nake neman ceton daga wurin annabi fal jawabu min salasati aujuhin mala ya ce amsa ta fuskoki guda uku an gane ko al'awwal an allaha a'tahu shafa'ata haƙiƙa Allah ya baiwa manzon Allah ceto wani haka an tushirika bihi fi du'a'ihi kuma Allah ya hane ka ka haɗa shi da wani wajen roƙonsa shi kaɗai yake so ka roƙe shi subhanahu wa ta'ala faƙala ta'ala fala tad'u ma Allahi ahadan karka wato roƙi wani Allah tare da Allah ka roƙi Allah shi shi kaɗai athani anna Allah subhanahu wa ta'ala atahu shafa'ata Allah ya baiwa manzon Allah ceto walakinahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yashfa'u illa bi iznillah sai dai manzon Allah ba zai yi ceton ba sai da umarnin Allah sai da izinin Allah wala yashfa'u illa liman irtadahu Allah kuma manzon Allah ba zai ceci kowa ba sai wanda Allah ya yarda da shi a cece shi wa man kana mushrikan duk wanda ya kasance yana shirka fa inna Allah la yartadihi Allah wato ma'ana ba zai taɓa yardan masa a cece shi ba fala ya azanu an yushfa alahu ko ba zai izini a cece shi ba kama kala ta'ala wala yashfa'una illa liman irtada su masu ceton ba za su yi ceto ba sai ga waɗanda muka yarda a ceta ɗin. a na uku an Allah ta'ala gaba mala ya ce asalis inna allaha ta'ala ata shafa'ata ghaira muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ghaira muhammadin sallallahu Allah madaukakin sarki ya ba da ceto ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ce ceton nan bai keɓanci manzon Allah shi kaɗai ba an yi tarayya da shi sai dai ceto kamar da al'imamu tahawi ya kawo a cikin littafinsa al'aqidatu tahawiyya bala ya ce as-salisu inna Allah ta'ala ata shafa'ata غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allah ya ba da ceto ga wani annabinmu sallallahu alaihi wasallam ma'ana ba manzanmu ne sallallahu alaihi wa wasallam shi kadai yake ceto ba falmala'ikatu yashfa'una mala'iku suna yin ceto wal afratu yashfa'una ƙananan yara da suka mutu wato kafin su balaga su ma za su ceci iyayensu kamar yadda hadisi ya tabbata manzo Allah ya ce bai ga wanne yake jayayya da Allah yake musu da Allah rana alkiyama irin ƙananan yara da suka mutu kafin su balaga dangane da iyayensu manzo Allah ya ce Allah zai yi umarni a tafi su shiga aljanna sai sun je kofa aljanna sai su tsaya su ce ba za su shiga ba sai sun ga iyayensu ayi ayi ayi su ce ba za su shiga ba sai Allah madaukakin sarki ya ce to kenan ya ba da ceton iyayen ga su wa'annan yara amma fa ga wanda baya shirka uban da yake shirka shi baya ciki wal iyazu billah Allah ya tsare mu wal awliya'u yashfa'una waliyai kaga kenan mun yadda akwai waliyai waliyai ma suna yin ceto fa kullahu sai ka ce wannan dan bid'a hal tatlubu shafa'ata min kulli ha'ula' su ma duk wa'yancan kana nema kai tsaye su cece ka bayan la wato ya ce a faƙada khasama wa batala ƙaulahu tabbas wato ma'ana a nan ya faɗi ma'ana ya karye kenan wato ma'ana an yi nasara a kansa tunda muƙabala ake yi maganarsa ta rushe gaba ɗaya wato ma'ana an yi nasara a kansa maganarsa ta rushe wa in ƙala na'am in ko yace eh su ma ina neman su cece ni raja'a ila alqawli bi ibadati salihina to ya koma bautar wato salihan bayi ya koma bautar waliyai summa inna hadha mushrika al-mushabbiha laisa yuridu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin shi wannan dan bid'a wanda yake dauke da shubuha ba yana nufin neman ceto daga manzon Allah ba ne laisa yuridu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yashfa'a lahu ba wai yana neman manzon Allah ya cece shi bane walau kana yuridu zalika da hakan yake nufi laqala allahumma shaffi fiya allahumma shaffi fiya nabiyika muhammad na wato nabiyika muhammadan ras, muhammadan rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka ba da cetona shafi'i fiya nabiyaka Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka ba da cetona ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walakinahu yad'u rasula sai dai yana roƙo yana roƙon manzon Allah ne wanda kuma Allah kaɗai ya cancanta a roƙa su hana wa ta'ala sharatan kai tsaye wa du'a wa lahi shirkun akbaru roƙon wani Allah ya baka abin da ba wanda ya isa ya ba da wannan abin sai Allah wannan shirka ce babba mukhrijun min almilla kuma tana fidda mai yinta daga wato ma'ana musulunci gaba ɗaya za ka samu wani ya sa kabarin wali yana roƙon shi ya bashi ‘ya'ya ko ya bashi lafiya ko ya azurta shi ko dai wani abu wanda da Allah ba mai yin hakan to ko da manzon Allah ka roƙa a wannan bigire to wannan abin da kai shirka ne kuma wannan shirka za ta iya fidda kai daga musulunci fa kaifa yuridu hadha rajul alladhi yad'u ma Allah ghayrahu ta yaya wannan mutum yake nufi wato ma'ana fa kaifa yuridu hadha rajul alladhi yad'u ma'a Allah ghayrahu an yashfa'a lahu ahadun inda Allah subhanahu wa ta'ala ta yaya wannan mutum zai yi nufi kai tsaye yad'u Allah yana wato roƙon wani Allah tare da Allah ta yaya za a ce wato yana nufi an yashfa'a lahu ahadun inda Allah an yashfa'a lahu ahadun inda Allah cewa wato haka ne kuwa wato subhanahu wata'ala ta yaya wato wanda yake hada bautar Allah da ta wani zai nemi wato Allah ya ba da cetonsa ga wani kaga ba zai haka ba sai dai wato ma'ana ya rinka neman ceton kai tsayen ga wani Allah subhanahu wata'ala za mu koma baya فإن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوتي الشفاعة wa ana atlubuhu mimma atahu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an bashi ceto da haka ina neman ceton cetonsa daga abin da Allah ya bashi na ceto fal jawabu anna Allah atahu shafa'ata wani haka an hadha Allah ya baiwa manzon Allah ceto sai dai ya hane ka kai tsaye ka nemi ceton a wurin annabi sai ka neme shi a wurin Allah faƙala fala ta du'uma Allahi ahadan, kar ku roƙi wani Allah tare da Allah, kar ku bautata wa wani Allah tare da Allah, irin ibadar da ake wa Allah kar yi ta ga waninsa, subhanahu wa ta'ala. Fa in kunta tad'ullaha an yushfa'a nabiyahu fika, yayin da ka kasance kana roƙon Allah, ya ba da cetonka ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato fa'atuhu fi qawlihi haka ne ko fa yau wannan ga na kuskure ne fati'u zai zama tun da umarni ne wato sai ni yasa fa'ati'uhu fa idza kunta tad'u Allah an yushfi'a nabiyahu fika yayin da wato ka kasance kana roƙon Allah ya ba da cetonka ga annabi sallallahu alaihi wasallam fati'uhu to ka bi Allah ɗin subhanahu wa ta'ala cikin abin da ya umarce ka fi qaulihi fala tad'u ma Allahi ahadan kar ka kirayi wani Allah tare da Allah Allah ya umarce ka da wannan to ka bi shi wa aidan fa inna shafa'ata utiha gairun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ceto an ba da ita ga wani annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba shi kaɗai ya kaɗaita da ceto ba fasaha annal mala'ikata yashfa'una ya inganta mala'iku suna ceto wal auliya'u yashfa'una waliyai ma suna ceto wal afratu yashfa'una ƙananan yara da suka mutu kafin su balaga su ma suna yin ceto a taƙulu inna allaha atahum shafa'ata fatulubuha minhu fa'atulubuha minhu shin kana cewa Allah ya baiwa wa'annan bayi nasa ceto su ma ina neman ceton daga wurinsu fa in qulta hadha raja'ata ila ibadati salihina idan ka faɗi hakan to ka koma bautar waliyai allati zakara Allahu fi kitabihi wanda Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alqur'ani wa in qulta la in ce a'a batala qauluka to magana ka ta rushe atahu Allahu shafa'ata wa ana atlubuhu mimma atahu Allahu cewa ai Allah ya baiwa manzon Allah ceto kuma ina neman ceton ne daga abin da Allah ya bashi fa in qala ana la ushriku ya sa lamba to ni dai dinna ba lamba eh ni gaba ga lambobi guda biyu amma kuma ba wato ba su ne anan ba anan duk ba lamba fa kala ana la ushriku billahi shay'an hasha wa ni ba na haɗa bautar Allah da ta wani hasha wa kalla ya munana ba zai taɓa yiwa ba walakin alliltija'u ila na laisa bishirkin. sai dai mutum ya karkata ya fake a wajen salihan bayi da waliyai wannan ba shirka ba ne fa kullahu idza kunta tuqirru anna Allah harrama shirka yayin da kasance kana mai tabbatarwa wato ma'ana Allah ya haramta shirka a'zamu min taharimi zina mafi girman haramtawa fiye da yadda ya haramta zina wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu kuma kana mai tabbatarwa Allah baya gafarta shirka matukar mutum ya mutu yana yi فما هذا الأمر الذي حرم الله وذكر أنه لا يغفره وأن الأمر ne wannan wanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta shi kuma ya ambata mana cewa idan bawansa ya mutu yana yi ba zai gafarta masa ba fa hula la yadri yadda sha'anin yake yadda lamarin yake zaka samu bai sani ba to ya sa nan ba idza qala hadha mushrik idan wannan ɗan bid'a ya ce. ana la ushriku billahi shay'an ni ba to ni dai na haka yake ni ba na hada bautar Allah da ta wani wallil tija'u ila salihin laysa bi shirkin fakewa komawa zuwa ga salihan bayi neman su baka ‘ya'ya ko lafiya ko arziki wannan ba wato shirka bane ne, fa jawabuhu an yuqala lahu, amsa sai a ce da shi, alasta tuqirru anna Allah harrama shirka shin ɗazuba kana mai tabbatarwa Allah ya haramta shirka ba a azamu haramci mafi girma min taharimin zina fiye da haramcin zina ba wa anna Allah la yaghfiruhu fama hadha shirku kuma Allah baya gafarta wanda ya mutu yana shirka to menene shirka dinnan fa innahu sawfa la yadri watakila bai san me ake nufi shirka ba wala yujibu bis sawabi ba zai iya baka amsa daidai ba ma da mai atakidu matukar yana mai yarda yana mai itikadi yana mai kudirewa a zuciyarsa anna talaba shafa'ati min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam laysa bi shirkin cewa neman ceto kai tsaye wurin annabi ba shirka bane in ya yadda da wannan fa huwa dalilun ala annahu la ya'rifu shirka to wannan dalili ne a bisa cewa wannan mutum bai san shirka ba duk wanda zai ce kai tsaye annabi ka cece ni to wannan ya wa manzon Allah matsayin Allah ne allazi azzamahu Allah ta'ala wanda Allah ya girmama ya kambama wannan laifi wa qala fihi inna shirka la zulmun azimun haƙiƙa shirka wallahi zalunci ne babba fakullahu sai ka ce da shi eh? haka ne to ni dai na ban san inda na tsallake din eh to na gani na bai kawo ba yawwa a yanzu tun da na fahimci wato darasinmu na baya ina kulawa wajen kiyaye lambobin eh, wannan ba dai hana dai a tunatar da ni ba amma dai ni a ban tsallake komai ba yawwa fa kullahu kaifa tubarri'u nafsaka ta yaya wato ma'ana za ka kubutar da kanka akwai lambobi na hadisai wanda ya kawo wannan kuma da ba ma karanta kariji in dai hadisi ya inganta yawwa fa kullahu kaifa tubarri'u nafsaka sai ka ce da shi ta yaya za ka kubutar da kanka to ya sa nan ba qauluhu fa kullahu kaifa tubarri'u nafsaka ta yaya za ka kubutar da kanka ila yani idza bari'a idza barra nafsahu min ash-shirki yayin da ya kubutar da kansa daga shirka biliju'ihi ila salihina ta hanyar fakewarsa zuwa ga salihan bayi fa jawabuhu min wajhaini gashi yana roƙon waliyai abinda Allah kaɗai ne yake yi subhanahu wata'ala to idan ka ce masa me yasa yake yin haka kuma yana kubutar da kansa cewa shi ba mushriki bane to amsar da zai baka ta bangarori guda biyu al-awwal an yuqala kaifa tubarri'u nafsaka min ash-shirki wa anta la ta'rifuhu ta yaya zaka barrantar da kanka ka kubutar da kanka daga shirka bayan ma baka san menene shirka ba wa halil hukmu ala shay illa ba'da shin ana wato ai ba a wahal bi ma'ana mal hukumu ba a hukunci akan abu sai bayan ka iya suranta abin ka san menene shi sannan zaka iya cewa ba ka yi ko kana yi fa hukumuka bara'atu nafsaka min shirki wa anta la ta'lamuhu hukumun bila ilmin hukuncinka dangane da kubutar da kanka daga shirka alhalin baka san shirka ba hukunci ne ba tare da ilimi ba fa ya kunu mardudan wannan hukunci ya kasance abin watsi abin jefarwa ne ba za a karɓi wannan hukunci naka ba dan mutum baya hukunci akan abu sai ya san shi alwajhu sani an yuqala sai a ce me yasa la tas'alu an shirki alladhi harrama Allahu a'azamu min tahrimi katilin nafsi nafs wa zina me yasa baka tambaya dangane da shirka wacce Allah madaukakin sarki ya haramta ta wanne ya girmama haramta ta fiye da haramcin kisan kai da haramcin zina wa aujaba li fa'ilihin nara kuma ya wajabta wuta ga dukkan wanda ya mutu yana shirka wa harrama alaihi aljanna kuma ya haramta masa aljanna an gane ko innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar atadhunnu anna Allah harrama ala ibadihi wa lam yubayyinhu shin kana zaton Allah ya haramta mana shirka kuma bai mana bayanin menene shirka ba wa lam yubayyinhu lahum kuma bai yi bayanin shirka ɗin bayansa ba ha shahu min zalika Allah ya tsarkaka gabarin haka a ce ya haramta abu kuma ya kiwa bayansa bayani akan wannan abin fakullahu kaifa tubarri'u nafsaka min ash-shirki wa anta la ta'rifuhu ta yaya zaka kubutar da kanka daga shirka alhalin baka san shirka ba am kaifa yuharrimu Allahu alaika haza. ko kuwa ta yaya Allah zai haramta maka shirka wa zukuru annahu la yaghfiruhu kuma har Allah maɗaukakin sarki yana ambata mana baya gafara ga wanda ya mutu yana shirka wala tas'alu anhu kuma baka tambaya dangane da shirka ɗin. wala ta'rifuhu kuma baka neman sanin shirka din atazunnu anna Allah yuharrimuhu wala yubayyinuhu lana shin kana zaton Allah zai haramta shirka kuma ba zai mana bayanin menene shirka ba Amsala. fa in qala da zai ce ashirku ibadatul asnami ai abin da ake nufi shirka ba shine roƙon waliyi lafiya ko arziki ko ‘ya'ya ba, a'a bautar gumaka shine shirka, wa nahnu la na'budul asnama mu ko ba ma bautar gumaka, fa lahu ma ma'ana ibadatul asnami menene ake nufi da bautar gumaka atazunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal al-akhshaba wal ahjara takhluqu shin kana zato su mushrikan farko suna masu kudirewa a zuciyarsu cewa waɗannan itatuwa kamar wanda suka sassaka gunki na itace wal ahjara kamar wanda suka sassaka na dutse kamar yadda wato yake a ƙasar afghanistan ƙaton dutse ne fiye da dala shekaru dubbai aka sassaka ƙaton gunki da wannan sura kuma ake zuwa afghanistan masu bautar addinin buza sukan kashe kuɗinsu kamar yadda musulmai suke narka dukiyoyinsu wajen zuwa aikin haji haka suke zuwa su ma domin wannan bauta ta wannan gunki da aka sassaka shi wanda mulla muhammad umar hafizahullahu wa ra'ahu ya kawo ƙarshen wannan shirka a ban ƙasa na ji wato japan da tana cewa taimakon da za ta wa afghanistan shine za ta tara baraguzai na wannan dutsen za su mai da wato wannan gunki su shine taimakonsu anna tilkal akshaba wal ahjara takhluqu kana da ta mushrikan bakka sun kudire cewa su ma suna halitta wa tarzuqu suna azirtawa wa tudabbiru al'amra kuma suke tsara al'amra su ce ayi kaza a bar kaza man da'aha ga wato ma'ana wanda yake kiranta suna da wannan kudirin fa hadha yukazzibuhu wanda ya faɗi wannan alqur'ani ya karyata shi su ma ba su yadda wa'ancan abubuwan suna yin wannan ba ya sa lamba yani idza qala laka al almushabbihu yayin da dan bid'a wanda yake dauke da shubha yace da kai ashirku ibadatul asnami wa nahnu la na'budu asnama fa ajibhu bi jawabaini yayin da ya ce da kai ai abin da ake nufi shirka shine bautar gumaka mu kuma ba ma bautar gumaka to sai ka ba shi amsa da wayannan amsoshi guda biyu al kullahu qul ma hiya ibadatul asnami menene bautar gumaka atazunnu anna man abadaha shin kana zaton wa'anda da suke bautar gumaka mu shirkan farko ya taqidu atazunnu man abada kana zaton duk wanne ya bautar gunki ya takidu yana kudurewa a zuciyarsa An annaha takluku cewa wannan gunkin yana halitta wata ruzuku kuma tana azirtawa wato tudabbiru amra kuma suna wato tsara al'amura man da a duk wani wato ma'ana ya kiraye su fa in za'ama zalika faqad kazzaba zabal ƙur'ana. in ko wannan to wannan mutum ya wato ma'ana ƙaryata alkur'ani wa in ƙala wato yayin da ya ce huwa man ya sa lamba kauluhu inkala, in ƙala haza muqabilu qaulina wannan shine yake wato ma'ana fuskantar faɗinmu in za'ama zalika faqad kazzaba alqur'ana idan ya riya hakan ya ƙaryata alkur'ani yani in qala ibadatul asnami an yaqsuda khashabatan aw hajaran aw bunyatan ala qabarin aw wato da zai ce bautar gumaka shine mutum ya nufi wani itace ko wani dutse ko wani gini da aka yi a kan kabari ko waninsa ya du'una zalika yana roƙon wannan abin shine bautar gumaka wa yazbahuna lahu har ma ya kai suna yanka gare su wa yaquluna innahu yuqarribuna na, Allah zulfa yin hakan yana kusantar da mu zuwa ga Allah kulna sai mu ce da shi sadakta kayi gaskiya wa hadha huwa fi'luka wannan shine abin da kake aikatawa sawa'an bi sawa'in daidai da daidai wa alaihi fatakunu mushrikan akan wannan ka zama mushriki bi iqrarika ala nafsika dan ka tabbatar wa kanka wa hadha huwa al dama abin da muke nema ka tabbatar wa kanka cewa kai mushriki ne wal iyaz billah wa in qala huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw buniyatan ala qabrin aw ghairihi yad'una zalika suna masu roƙon wa'annan abubuwa wa na lahu suna yanka saboda su waya wa yaquluna innahu yuqarribuna ila Allah zulfa wa yadfa'u Allah anna bi barakatihi Allah yana tunkuɗe mana ya ije mana musibu saboda albarka wa'annan abubuwa wa yu'tina bi barakatihi kuna kuma yana ba mu ni'imominsa da sababin albarkar wa'annan gumaka faƙul sai ka ce da shi sadakta kayi gaskiya wa haza huwa fi'ilukum inda ahjari wal abniya wannan shine abin da kuke aikatawa a wajen duwatsu da gine-gine allati alal quburi wa ghairiha wanda kuka yi wato akan kaburbura da su. fa hadha aqarra anna fi'lahum haza huwa ibadatul asnami wannan ya tabbatar cewa wato ma'ana aikinsu wannan shine bautar gumaka wa huwa kuma dama abin da ake nema kenan wa yuqalu lahu aidan qawluka ashirku ibadatul asnami ka cewa shirka shine bautar gumaka hal muraduka anna shirka makhsusun bi shin nufinka shirka kurin ta keɓanta ga bautar, bautar gunki wa annan da ala salihina amma dogaro ga salihan bayi wa du'a'ahum da kuma wato roƙonsu la yadkhulu fi zalika shi baya cikin shirka fa ya rudduhu ma zakarahu Allah fi kitabihi to wannan yana yin raddi akan hakan abinda Allah ya ambata a cikin Alƙur'ani min kufri man ta'allaka alal malaikati dangane da kafircin wa'yanda suka dogara suka ɗamfara rayuwarsu ko arziki ko lafiya ko ‘ya'ya ga wato mala'iku, au Isa ko annabi Isa, au salihina ko salihan bayi, ya sa lamba. Ƙauluhu, wa yuqalu lahu aidan ƙauluka a shirku ibadatul asnami. Ila ƙaulihi wa haza huwal matulubu, haza huwal jawabu sani. wannan shine amsa ta biyu an yuqala shine a ce hal muraduka shin wato ma'ana nufinka abin da kake nufi anna shirka maksusun bi shirka ta keɓanta kurin wannan shine shirka wa annan da ala salihina wa du'a salihina dogaro da salihai kamar da wani mutum zai je yana tafiya mota za ta sitiyari zai kwace maimakon inna lillahi sai ka je na ya shehuwa ne ya shehuwa ne ka zo da kanka ko ya tintibe ko wani abu kamar da har yanzu akwai burbushin masu irin wannan ma'ana ka dogara da wani shi zai iya maka komai ko kuma ka roƙe shi la yadkhulu fi zalika baya shiga cikin wannan fa hadha yaruddu alquran qur'ani yana raddin wannan cewa shi ma yana ciki fala da an yuqirra laka tilan ne da kansa ya tabbatar maka bi anna man ashraka fi ibadati ahadin min as-salihina fa huwa shirku duk wanda ya tarayyantar da kowane ne a cikin bautata wa wani daga cikin bayin Allah na gargari irin bautar da ake wa Allah ya karkata ta gare shi shi ma shirka ne al-mazkuru fil qur'an wanda aka ambata a cikin alqur'ani wa hadha huwa al-matlub kuma wannan shine abin da ake nema fala da an yuqirra laka tilan ne ya tabbatar maka anna man ashraka fi ibadatillahi ahadan min salihina wanda ya tarayyantar da wani cikin bautatawa Allah ya haɗa bautar Allah da tasa daga cikin salihan bayi fa huwa shirku al-mazkuru fil Qur'an shine tsantsan shirka da aka ambata a cikin Al-Qur'ani wa hadha huwa al-matlub kuma wannan shine abin da ake nema wa sirrul mas'alati sirrin wannan mas'ala abinda za mu wato kwankwada mu fahimta a ciki ya sa lamba qauluhu wa sirrul mas'ala ya'ani lubbuha in an ce lubbu shay shine tsantsar abu ko kuma ƙura ƙurani haka hausa suke cewa quranin abu a ba ƙololuwa ba in an ce ƙololuwa abin wato abin da yake sama akwai hausa da suke cewa qurani ƙurani wato tsantsar abu wato madarasa yau wato haka nake so a ce shi ne lub wato madara abin wato madarar abin wato abin da ake nufi wato madarar abin shi ne lubbu Iza qala ana la ushriku billahi yayin da zai ce da kai ni fa bana hada bautar Allah da ta wani fas'alhu ma ma'ana shirk sai ka tambaye shi menene ma'anar shirka fa in qala huwa ibadatul asnami sai ce da kai ai shirka shine bautar gunki fas'alhu ma ma'ana ibadatul asnam menene wato ma'anar bautar gunki thumma jadilhu ala ma sabaqa bayanuhu sai ka tattauna da shi ka jayayya da shi akan wato mas'aloli da bayanin su ya gabata ɗazu. wa mas'ala annahu idza qala ana bana yin shirka fa qul lahu wa ma zuwa karshe yani idza da hadha idan wannan wahda baya bautar kowa sai Allah shi shi kadai fas'alhu ka tambaye shi ma ma'ana ibadatillahi wahda menene ma'anar bautar Allah shi kadai wa hina idhin la yakhlu min thalathi halati an gane ko ba zai me yasa bai ce min salasati ba kamar da can baya yace ce min salasati aujuhin nan kuma sai ya ce min salasi ha wato halati saboda wato ma'ana shi ma'adud wato ma'ana mu'annas ne shine hala abin da yasa ba wato ma'ana kaga a jam'in ma wato wato kai ko da yake halu ne asali amma halat wato ma'ana tunda ya zo wato da ta'u tanis shi yasa wato ma'ana ka ce min salasin barakallahu fika al'ula an yufassirha an yufassiraha bima dalla alaihi alquran fuska ta farko ya fassara ma'anar ibada da abin da alkur'ani ya yi nuni da shi fa hadha huwa kuma wannan shine muke nema wal maqbul kuma shine abin karba wa bihi yatabayyanu annahu lam yuhaqqiq ibadatallahi wahada idan yayi wannan fassara anan ne zai fito fili bai tabbatar da ibada ga Allah shi shi kadai ba haisu ashraka bihi ta yadda yake hada bautarsa da ta wani asaniyatu Allah ya arifa ma'anaha ya zama bai san ma'anar ibada din ba fa yuqalu kaifa tadda'i shay'an wa anta la ta'rifuhu ta yaya kake da'awar abu kuma baka san shi ba am kaifa tahkumu bihi li nafsika kaifa tahkumu bihi li nafsika yaya kake wato hukunci kake wa kanka hukunci da wannan abu wal hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi duk lokacin da aka samu mutum yayi hukunci dangane da wani abu to wannan reshe ne da yake nuna ya san abin amma yanzu gashi kai kayi hukunci akan abin da baka san shi ba as-salisatu an yufassira ibadatullahi bi ghairi ma'anaha ko kuma ya fassara bautar Allah ba da ma'anarta ba wa hina ya yatabayyanu lahu khata'uhu bi bayan al shari wato a yayin ne kuskurensa zai bayyana dangane da bayanin ma'ana ta shari'a lishirki ga ita shirka din wa ibadatul ausani da kuma ma'ana ta shari'a dangane da bautar gumaka wa annahu allazi yaf'alunahu ai wannan shine abin da suke aikatawa bi ainihi akan kansa shine abin da suke yi wa yad'una annahum wa yad'una annahum muwahhiduna ghairu mushrikina amma kuma suke da'awa su masu tauhidi ne su masu aqida ne su ba mushrikai bane alhalin abin da suke yi wato ma'ana shine tsantsan shirka shine wato ma'ana bautar gumaka fa in huwa ibadatul asnami shirka shine bautar gumaka fa qul wa ma ma'ana ibadatul asnam menene ma'anar bautar gumaka fassir hali fassara mun ya sa lamba yani wa yubayyinu lahu aidan anna ibadatallahi wahadahu hiya allati yunkirunaha alaina wa yubayyinu lahu aidan sai masa bayani kuma cewa anna ibadatallahi wahada bautata wa Allah shi shi kadai hiya allati yunkiruna yunkirunaha shine abin da suke mana inkari wa yasrihuna biha alaina suke ta kururuwa akan mu cewa mu kaza ne mu kaza ne kama fa'ala zalika aslafuhum kamar wa'anda suka gabace su suke aikatawa kullum mai yin shirka za a ga yana damuwa yana damuwa da mai tauhidi hina kalulin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da mushrikan da suka gabace su suka ce wa manzon Allah a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu a dunkule dukkanin ababen bauta a yi watsi da su a koma bauta wa abin bauta guda ɗaya inna hadha la shay'un ujab wannan abin mamaki ne wan talaqal mala'u minhum wasu jama'a daga cikin mushrikai suka tafi wajen Abu Talib an gane ko suna kai ƙaran manzon Allah ko dai ya ɗau mataki a kansa ko kuma wato ko dai ya hana shi abin da yake yi ko kuma su su ɗau mataki akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lokacin da suka zo suka gaya wa Abu Talib wannan magana sai ke ce da su animshu wasbiru ala alihatakum ala alihatikum Quoi t'as